Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar da yadda kuka saba wato kowace ranar Laraba Shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau ma bakwai ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan sakin aure da taɓarɓarewar tarbiyya. sakin na yana daga cikin illolin da ya dawo ce a yan su da tarbiyya saboda an kori mai basu tarbiyya an auro wata da nata irin tarbiyya ta watsar da wayanta 'ya'yan ta haifi nata 'ya'yan an kore ta an kawo wata saboda haka babu yadda za mu samu tarbiyya a arewacin najeriya Wato Amina a makon da ya gabata ne aka gudanar da taron kaddamar da wasu littattafai na adabi a birnin tarayya Abuja. Inda masu sharhi suka zayyana cewa yawan sakin aure a arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke kawo taɓarɓarewar tarbiyya da yawan fitintunu na 'yan bindiga har ma da na ta'addanci. Ai zara masana sun ce lamarin yakan ta'azzara in an bar matar da aka saka da yara ba tare da matakan tarbiyya ba. wakilin sashen hausa a abuja ya halarci taron kuma ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na facebook daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku ba da taku gudunmawa akan wannan batu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook inda muka ce wace irin rawa kuke ganin mutuwar aure ke takawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya da matsalan tsaro a tsakanin al'umma ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito daga kabiru muhammad koji allah ya sa na faɗa daidai ya ce matsalar aure gaskiya ba a cewa komai sai dai allah ya kama na mafita kawai to zara sai kuma amsar safwan dalhatu ya ce abin ba daɗin ji Shi kuma Baffaji Sulaiman na fada ya ce ko shakka babu mutuwar aure na taka muhimmiyar rawa wajen taɓarɓarewa ga 'ya'yan da iyayensa suka rabu a sanadiyar mutuwar aure. Lamarin da ke haifar da shigar yaran cikin ƙungiyoyin 'yan daba waɗanda ke janyo matsalar tsaro a ƙasa. Shi kuma Kamilu Muhammad Gumal cewa ya yi yana kawo lalacewar ya mace sakamakon rashin ɗaukan nauyinta da ake barin mahaifiyarta da shi. A ɓangaren yara maza kuwa, saboda rashin babba kusa da su yana kawo rashin tsoron kowa. Hakan ya sa wasu aikata duk wani laifi da zuciyarsu ta raya musu. Shi kuma AK Gashua ya ce VOA Hausa mutuwa aure a duniya ba sabon abu ba ne don ma yanzu an samu sauƙi a wasu yankuna amma banda Najeriya. Sai kuma amsar Sani Muhammad Chindo inda ya ce tabbas mutuwar aure ya zama ruwan dare gama duniya Allah ya sawaka. Shiko Awal Muhammad ya ce eto eh gaskiya sashen Hausa na muryar Amurka mutuwar aure ba daɗi domin zaka ga yaro ga shi da uwa da uba amma mutuwar aure ta sa yaro ya zama kamar muraya sakamakon matar uban da ya auro ba mai imanin kula da yara bacci ba ta tunanin in babu yau akwai gobe. Sai kuma amsar Abdullahi Shehu inda ya ce Salam VOA Hausa. A gaskiya yau kun ɗauko maudu'i mai matuƙar alfanu ga al'umma. Mutuwar aure tabbas tana kawo taɓarɓarewar tarbiyya saboda da zaran an saki mace yaran da ta bari ba za su samu kulawa ba ko tarbiyya mai kyau ba ga matar da za a auro. Daga nan za su fara gararan ba ciki har su haɗu da ɓata gari su jefa su cikin aikata ta'addanci. Fatar mu dai Allah ka shirye mu. Sai amsar haɗin gwiwa daga Kamilu Rabi'u Rurum tare da Malam Jibril da ke jihar Kano. suka ce yau da gobe hakika a yanzu abubuwa su lallace musamman a yanzu da Allah ya kamu wani lokaci inda ake faman samun mutuwa aure a kuma bar yaran da aka haifa cikin maraici da rashin tsaro kwakwara a don haka muke cewa Allah ya ƙara saka haƙuri a cikin zukatan iyaye maza da kuma su kansu matan Allah kuma ya ba mu zira'a ta gari amin To sai kuma amsar Ibrahim Ozil daga Shehu Shagari College of Education Sokoto ya ce a ganina sai dai mu ce taɓarɓarewar tarbiyya amma ba dai tsaro ba domin ina ganin ai ba haɗin aure da matsalar tsaro da muke fuskanta a nan ƙasarmu sai dai wasu dalilai na daban. Tabbas mutuwar aure tana kawo taɓarɓarewar tarbiyya sosai kuma da fatan Allah dai ya ƙara ba mu zaman lafiya a ƙasarmu baki ɗaya to amin. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Usman Manuka mai ruwa Road Funtuwa. Ya ce haƙiƙa mutuwar aure na taka rawa wajen taɓarɓarewar tarbiyyar yara ganin yadda yaro zai tashi babu kwaɓa ko ilimin rayuwa wanda shi ne zai faɗa cikin wani hali na rayuwa domin duk wanda ya rasa mafaɗi ƙarshe zai kasance matsala wadda za ta addabi al'umma baki ɗaya. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton da wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya turo mana a kan taron da aka kaddamar da wasu littattafai wanda aka gudanar a makon da ya gabata inda masu sharhi suka zayyana cewa yawan sakin aure a arewacin Najeriya na daga cikin manyan dalilan da ke kawo taɓarɓarewar tarbiyya. Taron dai da har ila ya kunshi raba kyaututtukan sardaunan zamani yau kafar labarun yanar gizo ta Zuma Times ta shirya shi a Abuja. Mai bitar ɗaya daga littattafan mai taken sarkakkiya Rahama Abdulmajid ta ce akasarin sakin aure baya kula da abun da zai biyo baya da kan shafi yara. Hajjar Rahama wannan taron ko littattafan nan an ce sun taɓa abubuwa da suka shafi sakin aure da rashin mutunci da ake arewacin Najeriya. Da kika duba waɗannan littattafan menene saƙon da wannan abun ya ita? eh to alhamdulillah wannan littafi na sarkakiya gaskiya ya isar da wani muhimmin sako shine illar da take tattare da sakin aure ba wai na abin da aka yi shi nan take ba wannan illa ce da ta bi shekara da shekaru khadija yarinya da take cikin littafin ta sai da ta girma sannan har illan wannan abin ya so ya hada ta soyayya ta haramun da ita da yayanta wanda suke uba daya so wannan yana daga cikin manya-manyan illolin aure da ake fama da su mukan kalli illan saki ne kawai da zawarci za a ban mace ai tana zawarci ba a nan illa take ba illar za ta iya shafan 'ya'ya kuma wannan 'ya'yan za su iya zama shugabannin al'umma wannan illar da aka yi musu za ta iya shafan al'umma a lokacin da suke shugabantar al'umma so wannan gaskiya an yi kokari kuma an abin an ja hankali sosai da sosai me kamata ya faru ne in auren ya rabu me ya kamata al'umma ta yi ko iyaye da sauran mutane don hana samun wata matsala tun farko ma bai kamata auren ya rabu ba saboda sakin aure a musulunci yana da dokoki kuma ba umarni allah ya yi ba cewa Allah ya idan aka yi sakin wato a maganar circumstances ne shi sa ma aka kirawo shi halali mafi muni mafi wanda ba Allah ba su duk da halaccinsa wato circumstances ne yasa kenan tun farko ya kamata mu rage ma samuwarsa idan kuma ya zama dole dole sai an yi din to abi da hanyoyin mutunci a bi a yi rabu nan a tabbatar da cewa kowa an biya shi haƙƙinsa ta hanyar wannan biyan wannan haƙƙin za ka ga in mutum ya cina haƙƙoƙin da suke wuyansa ma da zai biya din sai ka gani sakin ya yi abin nan ya yi wuya saboda akwai sauki wato alhassakin ma a cikin mu yana daga cikin abubuwan da suka jawo matsala yau in mutum ya san cewa idan ya saki mace zai iya biyan abin da wato kusan shine auren Eh, abin da zai auren ko kuma in ta san cewa in ta tsokalo shi ya sake ta tana da wani abu da za ta biya da za a yi masa wannan farashi ina mai tabbatar maka cewa za a rage sakin auren nan da ake ciki wato Yawwa ma'ana yin auren da sakin auren abu ne mai arha a arewacin najeriya wannan haka yake yin auren yana da arha amma sakin ya fi shi arha eh sakin ya fi shi saboda saki ya ma zama a arewacin najeriya saki ya zama kusan in ce maka kamar caca gambulin ake da shi mutum zai iya kashe miliyan biyar ya yi aure amma akan mukullin naira ɗari biyar ya ce in kika taɓa mukullin nan a bakin auren wanda ya zama gambulin so sakin ya fi a auren eh, arha saboda haka ya kamata ya zama cewa kamar masu yin kira da cewa ai a rage kuɗin aure to a ɗau in an rage wannan kuɗin auren a ɗora wa saki yawa in aka rage wannan lefan a ban lefan akan cewa in aka sake ta za a mata lefe za ka ji ta shiga zaman fiya ba za ta fito ba hakanan tsohuwar ministan ilimi yar majalisar wakilai a yanzu aishatu jibir dukku ta ce mata kan shiga yanayin garari in aurensu ya mutu da yara a tsakani Muhammadu ta ci kan wannan taro na kaddamar da littattafai da kuma ba da kyaututtuka da wannan shine karo na biyu da ake haka a da farko dai marubuciyar nan hajiya mai jaruma ce saboda kasan a arewacin najeriya ba a cika samun mata marubuta ba su anti bilkifin tuwa sun fara kuma yanzu gashi sun samu masu gadansu alhamdulillahi gaskiya marubuciyar nan ta yi kokari hajiya mai kuma ta yi rubutu ne akan al'amuran da ake cikinsu a yanzu a musamman arewacin najeriya abubuwa ne da suka addabi mu a arewacin najeriya kamar an ce magana na ɗaya daga cikin littattafan maganar saki yawan saki ya saki ya yi yawa a arewacin najeriya sannan duk matan da aka saka ba ta da daraja a arewacin najeriya shi yasa sai matan suka shiga cikin wani irin ukuba wanda rayuwarsu ta zamanto cewa ta shiga cikin ha'ula'i wanda kuma bai kamata ba saboda ita mace ba ita ke rike da saki ba namiji ke rike da saki saboda haka ashe in kaga an saki mace kafin a ce menene laifin matan an san cewa shi namiji nan shi ya sake ta wata ma tana so ta zauna da 'ya'yanta amma sai a ce ta tattara ta fita saboda haka kaga ba rayuwanta kaɗai ba rayuwar 'ya'yan ma ya shiga wani hali sannan kuma babu yadda za a yi yanzu a zaman da ake ciki uwar wata ta yi wa wasu tarbiyya dole sai uwar da aka ta haifi 'ya'yan nan ita ce za ta ba su tarbiyya don bil haƙƙi da gaskiya saboda al'amuran da muke gani suke faruwa a yanzu a arewacin najeriya saboda haka marubuta nan ta yi ƙoƙari ta zaƙulo abin da yake a mu arewacin najeriya ina fata ina roko cewa ba mata kaɗai za su karanta wa'innan littattafan ba maza ya kamata su karanta wa'innan littattafai da wannan marubuta ta rubuta domin gane menene ya dame mu kuma ya za a magance domin a cikin littattafa a cikin rubutunta ta bayyana ya za a yi a shawo kan wa'innan al'amura duka na biyu akan wannan karamci da aka yi mana a karamci na sardauna of our time to kowa ya taso daga arewacin najeriya ka ji ya ce babu irin su sardauna yanzu babu irin hakika din babu amma irin allah baya karewa shi yasa wannan kungiya ta ga ya dace ko da hali ɗaya ne aka ce mutum yake da shi na sardauna to a karfafa masa ko a karfafa mata akan wannan halayyar da aka gani na sardauna in kyauta ne in san wa'inda ba kabilar ka bane in san wa'inda ba yan addinin ka bane in kawo ci gaba ne kake yi in kuma ko ma menene in halayya ɗaya ce ta sardaunan nan da aka gano cewa wance ko wane na da shi to wannan kungiya shi take kokarin ta ɗabbaga kuma ta karfafa shi yasa ta kirkiro wannan kyauta kuma ta ga cewa ni ina cikin wayanda suka dace in samu wannan kyauta da karramawa muna godiya a madadin dukkan wayanda aka karrama kuma insha Allahu za mu yi kokari halayen kirki da aka gani muke kama da shi na sardauna domin kama da wani ba wani ba wannan shugaba uba ya bar babban takalmi in ji turawa da ba za a iya sawa ba a saboda haka muna godiya mama na cewa idan uwaye mata suka tsaya tsayin daka a yankin arewa mm. duk wasu abubuwa da aka rasa a yankin mm. na rashin kirki na bacin tarbiyya mm. abubuwan za su sake dawa tabbas haka ne saboda ai uwa ita ce mafarin tarbiyya ita ce mafarin ilimi ko to in ita ce mafarin ilimi a she tarbiyyar da za ta ba 'ya'yanta shine mafi inganci shi yasa ita marubuciyar nan ta yi rubutu akan saki mummuna abu ne da ke faruwa sakin na yana daga cikin illolin da ya jawo ce a ba su da tarbiya saboda an kori mai ba su tarbiya to ta ina za su yi tarbiya babu yadda za a yi tarbiya an auro wata da nata irin tarbiyyar ta watsar da wayanta yayan ta haifi nata yayan an kore ta an kawo wata saboda haka babu yadda za mu samu tarbiya a arewacin najeriya tabbas illolin da suke faruwa a yanzu rashin tarbiyya yana daga cikin manya-manya da suka jawo shi ita kuma babbar bakuwa uwar gidan gwamnan neja hajiya amina abubakar ta ce in an bawa mata dama za su yi amfani da basirar su wajen saita al'umma da kawo ci gaban ƙasa. duk abin da namiji ke yi mace za ta iya yi amma da matsalar shi ne yawanci mata ba su samu daman yi ba ne wannan ya nuna cewa duk wanda take son ta yi abu za ta iya yi in dai har ta samu mutane za su kama mata su ba ta goyon baya. marubuciyar littafin mai rumudi ta ce za a ci gaba da irin wannan taro don fito da darussa masu amfani. Ajiya mai yaushe kike tunanin sake irin wannan ta eh a wannan kasan dama last year ya kamata mu yi amma saboda matsalan covid din nan sai muka daga muka kawo shi farkon wannan shekara to yanzu haka ba wai an gama taron na fa ba kwanciya za mu je mu yi ba aikin mu zai fara za mu fara neman su wane ne saddauna su wane ne masu ɗabi'u saddauna sai mu sake fito da su ai mun ce har littattafai za mu yi a kansu bayan littattafai za mu sa shi a yanan mu na gizo so da duk wanda ya zo shekara dubu nan ko da bayan ba mu wanda suka zo za su dinga dubawa kamar yadda mu ma bamu nan muka ji dan kwairo to mutum da ba iya waka za mu yi ba rubutu muka iya to rubutun za mu yi mu ma wasu su su gani yaron da yan gudanar da shi ba kiɗa ko waka sai waƙoƙin baka na fasaha da yar marubuciyar ta gabatar with no an optimist with no bisa tarbiyyar aure bisa soyayya dangi dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu na sakin aure da taɓarɓarewar tarbiyya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. jama'a masu sauraro mun samu kiranmu na farko daga jihar Niger. Da wa muke magana? Suna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Malam Ibrahim ka ji maudu'in namu na yau me cece taka gudunmawar me zaka ci? To gudunmawa ta na farko dai muna muku godiya da kuke tunatar da mu akan matsaloli musamman bangaren aure da al'amura na rayuwa. to mm. gaskiya ba abin da yake kawo mana yake kara jawo mana da ta aure na farko mafi yawancinmu ba mu san muhimmancin auren ba da Allah hukunci mun san muhimmancin auren nan to duk wanda ya kasance aka ɗaura mu aure ko mace ko namiji za mu mai rikon alewar yaro to sai kasance mafi yawancin mu gaskiya ba mu fahimci roman da ke cikin albarka aure ba shi ke jawo mana wannan al'amuran matsaloli da yawa cikin al'ummar mu gaba ɗaya. Muna magana a kan yadda ana magana cewa sakin aure yana ƙara taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya. To mun rasa da mun rasa Malam Ibrahim yanzu mun samu wani kira daga Plateau da wa muke magana? Kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjojin Plateau Kandahar. Muna jinka. ka. To wato abin da ya kata babbarewar aure a yanzu da kamatan har mazan haƙuri ake so a yi a rayuwa saboda an tsinci kai a cikin wani wadi wanda ba ta ba tsammani ba. Ita gwamnati ba tausayi Wajen da kake sana'a an ce ka tashi ka bar gurin na an ga 'ya'ya ga sarkai waɗanda kai kake taimaka musu ba wajen yin sana'ar an cutar da kai an cutar da iyalinka ka je gida ba kwanciyar hankali abin da ya kawo matsala aure kenan a rayuwa To mun gode. Mun samu wani kira daga Nasarawa. Toto. Da wa muke magana? Daga hukumar Toto. Muna jin ka da kaɗamar hukumar Toto. Daga Abdulrahim Ahmed dan masanin Gegu. To Malam Abdulrahim ka ji maudu'in namu na yau muna magana ne a kan. Na ji maudu'in da kuke na ji duka na ji. Eh. To me za ka ce a kai? to ka san abin da na farko ya faɗa gaskiya magana shi ne a Najeriya yanzu ba ba da da musulunci. A'a muna magana ne akan yadda mutuwar aure take ƙara taimaka wajen lallacewar tarbiyya. A kai sakin aure da ke a arewa Najeriya da yawa ba? Mm. To ka san yawancin mutane da yanzu ba mu bi addinin musulunci ba ko Allah kala zure na yi. dole ne a yi a dinga ya aure ana kai tun da ba san musuluncin ba. To mun gode. To masu sauraro daga dawa miki magana? Ina magana da Zakariya daga Kagarku. To muna jin ka. Yau dai ka ji maudu'in namu muna magana ne akan yadda mutuwar masana suke bayanin cewa mutuwar aure tana taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya musamman ma arewacin najeriya me zaka ce eh, to ni ban taɓa yin kira ku ne wannan shine kira na na farko ina maku fatan alkhairi ne to mun gode da wannan kira naka yawa to sai an jima sai an jima to amina me zaki ce gaskiya ina ganin wato wannan abu ne wanda tun a shekarun baya ya zama matsala amma ba a mai da hankali a kai ba kuma sai yanzu ne ake ganin irin tasirin da ya a al'umma kuma ba ni kyau ba ne haka ne gaskiya ne saboda um, yara da dama suna tashi wani lokacin a wurin matar uba ba kula wani lokacin kuma ma ba sa samun um, tarbiyya yadda ya kamata yadda za a sasa su akan tafarkin rayuwa mai kyau. Afuwa kan katse ki ga kira nan na shigowa daga jihar Kwara. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Eh, to kuna tare da Bello Garba Dinawa mai blouse kala-kala daga nan Kwara. Muna jin ka. Eh, to eh, dangane gaskiya sakin mace yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tabarbarewar yara da idan muka za zaka ga an sakin mace amma ɗan ɗanka ko kuma in ce kishiyar ta ba ta kula kawowa da ya kamata ta kula da yaron nan duk abin da yake yi ba ta ja mai kunni sai ta kyale ke yana ta yin abubuwan da yake yi wanda ba na daidai ba saboda tana ganin ɗan ba ɗan ɗanta ba to kaga gaskiya irin wannan abubuwa suna ɗaya da abubuwan da suke kawo tabarbarewar yara yara suna hamɓarewa akan sanadiyar sakin aure. Mm. Eh wannan ita ce gudunmawa ta na gode. To mun gode da wannan kira naka. Mun samu wani kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Da wa muke magana daga jihar Kaduna? To, Hajiya barka ku da aiki. Yawwa barka dai, da wa muke magana? Murtala na kiran ku daga garin gasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna jin ka Malam Murtala. So ajiya abubuwan da ke kawo gaskiyan ku ne sakin aure yana kawo lallacin gurɓacewan 'ya'ya shine za ki ga cewa idan an rabu din wani lokaci uwar ce za ta rike 'ya'yan wani lokaci uban ya ce zai rike to ɗaya a ciki saboda son zuciya ɗaya ɗauka kowa zai buris da su da halin kowan kula da su so abin da nake kira a kotu musamman yanzu gaskiya bai kamata ba duk da dai addini ya yadda yaron yana karami a baiwa mace reno to gaskiya kotoci su gyara tsarin nan ko malamai su fito su da cewa mazan nan fa yanzu a dinga ba su reno an ba su reno sai a je a sa musu sharuɗa mai tsauri saboda mace kin ga an sake ta tana za ta koma gidansu ta zauna ita ma ciyar da ta ake ba dole kuma iyayenta su bata abinci su bata abinci ayan ba kuma ita ba ta na iyayen ba dole su kula da 'ya'yan jikokinsu ba amma namiji ne idan aka ga 'ya'yan na kauce hanya uwa tana iya zuwa ta kara kai shi kotu a mai hukunci to shawaran da muke da wake da fatan za a tashi lafiya to mun gode murtala Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Kuna magana da Malam Ango Malam makaranta ya wuri. Muna jin ka Malam Ango. Yau da ka ji maudu'in namu muna magana ne akan sakin aure. Ah, Kuna magana da Malam Ango Malam makaranta ya wuri. Muna jin ka Malam Ango. Wa dangane da abin da ya shafi sakin aure tsakanin ma'aurata biyu ma'aurata biyu. gaskiya abu ne wanda yake sai dai muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya bai kamata ma'aurata biyu ya kasance akwai wani abu wanda zai shiga gaskiya ya kamata a ce kowa ya kai zuciya nisa saboda aure da kuke gani fa abu ne mai mahimmanci eh muna maganan yadda to mun gode da wannan kira eh, naka to mun samu wani kira da wa muke magana muna magana da mika ilu ne daga muna jin ka mika ilu To, kuna magana kan illan da ke kawo sake-saken aure yanzu. Muna, a'a Malam Mika'il muna magana ne a kan yadda masana suke cewa sakin aure yana ƙara taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyyar yara. Hmm, abin haka ne gaskiya abin haka yake sakin aure yana kawo yana taimakawa taɓarɓarewar yara tarbiyyar yara saboda kaga tun wurin auren nan ne ake samun kuskure kowane bangare sukan kawo al'amari ne na karya an gwabce masunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mun gode yanzu mun sami kira daga Taraba da wa muke magana ko za ka ɗan rage ka da wa muke magana Kuna magana da Oga Faris Karin Lamido, Oga Faris Karin Lamido. To muna jin ka. Oga Faris muna jin ka. Idan ba jefa kuri'a ne san ce na jefa wa Murtala kuri'a ya kamata alkalai. Mun gode Oga Faris da wannan kira naka. Masu saurare yau muna magana ne akan yadda taɓarɓare yadda mutuwar aure take taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya mun samu wani kira da wa muke magana wa alaikum salam da wa muke magana kuna magana da ya umar biredi da cikin gomba muna jin ka to taɓarɓarewar aure dai wani lokaci rashin haƙuri da yake kawo na abubuwa Muna jin ka mun yi magana cewa mutuwar aure yadda take taimaka wajen kawo taɓarɓarewar tarbiyya ga yara. Tana kawa tana kawa gaskiya saboda wani lokaci idan aka yi aka samu rabuwa za ka samu wata uwa za ta ce tana To mun gode da wannan kira naka. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana sauti wato daniel brown da abokiyar aikina da ta ni gabatarwa amina buhari auna da ma injiniyan mu na yau ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake cewa ku huta lafiya. Ba za su bare